sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa kan mita 200.5 zangon fm har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya duka a zangon fm a nijar din ko kai tsaye ta shafinmu na facebook live ko a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatar Maryam Bashir Bugaji. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Laraba 13 ga watan Satumba shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu magana ne akan yadda yajin aikin ma'aikata ya zama ruwan dare a Najeriya da Nijar makwabtan juna. yajin aiki ba a tashi a tsunduma a cikin shi babu wata hujja wadda ta zamanto eh, bayyanana kuma ta zamanto mai ƙwarin gwiwar da za ta sawa a yi wannan yajin aiki Eh, in ka ɗauka wajen ɓangaren ma'aikatan eh, gwamnati mahi yawa jayayya tsakanin su da gwamnati bisa kan waɗansu buƙatu da suke da na eh, yau da gobe na kyautata rayuwarsu da kyautata rayuwar iyalansu da kyautata rayuwar aikin da suke rike da yana sanyawa a shiga cikin yajin aiki. za mu karanto an soshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da kuma jin ta bakin ɗan iya akan wannan batu na ruwan daren yajin aiki a Nijar da Najeriya. So bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter inda muke magana cewa mu je yaya kuke kallon wannan lamari na yawaitar yajin aiki a Najeriya da Nijar. To bari mu fara da saƙon Zahraddin Umar baban Yarabici ya ce salam yau da gobe. abin da ke kawo yawaitar yajin aiki a kasashen najeriya da nijar shine rashin kulawar shugabannin kasashen eh, game da hidimtawa ma'aikatan nasu musamman ma likitoci da malaman makaranta eh, ku tashi lafiya na gode sai abubakar abubakar ya ce a gaskiya ne dai a gani na rashin adalci ne na shugabanninmu ke kawo hakan saboda za ka ga mutum yana aiki amma an ki a biya shi haƙƙinsa shi yasa suke yajin aiki don a biya su haƙƙinsu na gode ku tashi lafiya sai kuma ibrahim rabiu tsafe ya ce yanzu haka a jihar mu ta zamfara ana kan yajin aikin kuma dalilin yajin aikin su ne rashin biyan albashi kin biyan kan duk wani haƙi na ma'aikata ƙin yin promotion wato ƙarin girma kenan ga ma'aikata da kuma kaucewa ɗaukar ma'aikata har tsawon kusan yanzu shekaru shida allah ya sauwaƙe ya kuma shirya mana su sai adamu musa shehu ya ce bakin zalunci ne kawai na shugabanni da suka hana ruwa gudu don su komai ba don talakawa suke yi ba komai suna fafutuka don kansu da 'ya'yansu sai lokacin zaɓe ya yi a zo a bi 'yan uwana talakawa marasa aikin yi irina a bi su da 500 suna danna musu ƙuri'u To Allah ya sauke. <laughs> Sai Nura Umar Dakare ya ce yau da gobe abubuwan da ke kawo yawan yajin aikin ma'aikatu daban-daban a Najeriya da kuma Nijar sun hada da rashin shugabanni na gari da kuma rashin kishin juna, mutuncin shugabanni tunani da sanin haƙƙin mutane. To sai kuma daga jamhuriyar Nijar Shafi'u Jibo Nante, Allah sa na faɗa daidai, ya ce yau da gobe rashin adalcin shugabanni ne domin a nan ƙasata ta Nijar shugabanni suna kai 'ya'yansu ƙasashen turawa domin samun ilimi. Allah ya gyara. Eh sai kuma wani kuma daga Nijar ya a kar Lemasiyan ya ce yau Allah sa na faɗa sunan daidai ne ma. Mm. Ya ce yau da gobe a Nijar dai kashi tamanin bisa ɗari na ma'aikata suna yajin aiki ne saboda rashin samun albashi a cikin lokaci akan samu ma'aikata da suke bin gwamnati fiye da wata biyar na albashinsu. to daga dai har yanzu dai daga hmm. Nijar din Abubakar Isa ya ce babban abu na farko shine rashin albashi. Cin zarafi, zalunci da kuma cin hanci a siyasance. To sai kuma Bilkisu Ahmad Jos, jihar Filato kenan ta ce yau da gobe ni a gani na rashin sanin daraja da kuma rashin sanin haƙƙin ɗan adam ke kawo matsalar yaje-yajen aiki a ƙasa ta Najeriya. sai lami ahmad usman tungan makeri ta ce rashin adalci ga masu eh, rike da madafin ikon mulki da rashin tausayi da rashin imani da cin zali irin na wasu shugabanni Mm, mm. Eh, sai Hamisu M. Sani ya ce renin wayo ke sa su yajin aiki. Ina ba wa Buhari shawara da duk wanda ya yi yajin aiki a tsaye da Allah ɗin shi wato albashi yake nufi ina mm, jin. <laughs> Saboda bai yi ma gwamnati aiki ba da za a biya shi salari kuma a yi gaggawar maye gurbin su da wasu. akwai guys da suna da kwalin da ilimin da experience din amma suna zaune ni dai shawara ta ita ce duk wanda ya shiga yajin aiki a replacing din shi da wani to ina ga shi ma kan shi gayi abai mun hada baki <laughs> <laughs> to sai kuma mu leka shafin mu na twitter inda at elzax Allah ya sa na faɗa daidai mm. yace salam yau da gobe abin sai du'a'i saboda akwai mutane da ba su da kishin ƙasa da yawa a cikin ƙasar nan kullum matsala Allah shi kyauta. Amin. Sai at ɗahir BNG ya ce rashin adalci da handama da Baba babakeran shugabanni. Sai at Ilyasu 84 ya ce ni a gani na rashin kula da haƙƙi ne fakat. to sai kuma at abdul underscore iko ya ce hmm, allah dai ya sauwaƙe za a ce kuma ina ganin har da rashin haƙuri na ma'aikata da su kuma gwamnatoci wani lokaci ba su kyautatawa sai at sala duniya ya ce wannan abu a bayyane yake inda za a biya ma'aikata da wuri me zai kawo yajin aiki ni ina ganin wannan ne kawai sai Baba azare ya ce rashin sanin muhimmancin aiki mana daga ƙarshe zan rufe mana da at abdul balkorewan ya ce salam HYDG", ya ce hakika babban abin da ke haddasa hakan shine gwamnatoci ba su biyan ma'aikata a kan lokaci to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni To sai kuma mu ji ta bakin ɗan iya game da yawaitar yajin aiki a Najeriya da Nijar da muke magana a kai. muna haɗuwa da ɗan iya na ji ya tafka wani tsaki na ce lafiya kuwa ɗan iya na ganka cikin ɓacin rai kamar kana haki ya ce bari kawai na ikara gani na yi ƙasashenmu na matuƙar neman ɗauki saboda yadda Najeriya da Nijar ke ta fama da yaje-yajen aiki abin gashi nan dai ba malaman jami'o'i ba ba likitoci ba dai kawai ana ta ƙara auki kuma ni abin da ya tsaya min a rai yake ta ban mamaki shine yadda yajin aikin a ƙasashen Nijar da Najeriya ya zama kamar wani biki don ko ko 'yar ƙaramar matsalar da za a iya magance ta a ɗaki sai ka ji kawai an juya ta ta zama wani laifi ga ɗiɗɗiki shi yasa nake ganin gaskiya lokaci ya yi dukkanin masu ruwa da tsaki su ɗauki mataki na ce gaskiya kuma faɗan iya nima ka yi mun fami musamman game da yajin aiki a ɓangaren ilimi wanda da shi ne ya kamata kowa kowace ƙasa ta ɗauki harami don kuwa ƙaramin sani na ji masu iya magana sun ce ƙuƙumi. saboda haka dai ya kamata ita gwamnati ta taimaka wa ma'aikatanta su daina tagumi don wannan zai taimaka matuƙa wajen hana ruwa ya yi tsami su kuma ma'aikatan da ke yawan jefa ƙasashen nan cikin zaman zulumi yana da kyau su rinka haƙuri da abin da suka samu a hannun gwamnati in dai zai isa abin a tahami don bai yiwuwa fa gwamnati ta tara musu tarin dukiyar da za su labta wa raƙumi musamman ganin yawan yajin aiki aikin da ake fa shi ke jefa ƙasashen nan a rami To babban batu dai shine tsayi da adalci in ji ɗan iya don sai an taimaka wa kowane ɓangare ta yadda kowa zai yi dariya. Wato dai so nake in ce kowane ɓangare ya taho a tsaya a tsakiya don kada a ce za a yi watsi da wani ɓangare ya sha wuya musamman dai ganin yadda yajin aikin kan sa ƙasa ta yi tsiya-tsiya kamar dai yadda muke gani a Nijar da Najeriya yajin aikin ya su kurkuta fannin ilimi da na lafiya dalilin da ya sa ƙasashe kasashen ke ta fama da koma baya saboda haka dai kenan wajibi ne masu ruwa da tsaki su ɗauki mataki tun da sanyin safiya alabashi ma samu a daina kyarar kasashenmu daga sauran sassan duniya. dan iya fa ya ce wai an gaba da dan iya na ikare ce ya eh, danna tsaki ne <laughs> to abin ne da cin rai dai mutane na ta fama <laughs> eh, eh. ka magana da Ibrahim Rabilu Tsafe ya ce mm. jihar Zamfara ma su ma fa suna ciki su wai suna akwai suna kokawa da wai cewa ko albashi mafi kankanci da mm, aka sa ya zama doka mm. dubu goma sha takwas sun gagara biya suna yana daga cikin abubuwan da suke koka a kai da kuma rashin biyan bare ya yi tsoka kuma na ce dubu goma sha takwas da ba a ɗauki ma'aikata ba da ɗaukan ma'aikata to ina ga wasu wasu ba ba biri kenan ko <laughs> dubu sha takwas eh. usman me zai maka a nan amurka gaskiya <laughs> sai a hankali me za ka siya wai sai da ai maryam sai zai wuce allah dai ya kyauta amin amin mm. wakilin ma a nijar yusuf abdullahi ya tattauna mana da jama'a a nijar game da yadda yajin aiki ya zame wa kasashen ruwan dare a kusan abubuwa masu kama da junawa eh na yau da kullum haka To domin tattauna kan wannan al'amura yanzu ka zauna namu na tare da malamai daban-daban. Da farko dai akwai Mahmudu Alhaji Amadu ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati kuma shugaban da kungiya da ake kira Open. Sai Lawali Adamu shugaban kungiyar fararen hula da ake kira MAP. To malamai barka da yau Mahmudu Alhaji Ahmadu da kai zan fara. Shin me kake gani yake kawo yawan yajajin ayyuka na ma'aikata? Shi eh, yajin aiki ba a tashi a tsunduma a cikin shi babu wata hujja wadda ta zamanto eh, bayyanana kuma ta zamanto mai ƙwarin gwiwar da za ta sawa a yi wannan yajin aikin Eh, in ka ɗauka wajen ɓangaren ma'aikatan eh, gwamnati mahi yawa jayayya tsakanin su da gwamnati bisa kan waɗansu buƙatu da suke da na eh, yau da gobe na kyautata rayuwarsu da kyautata rayuwar iyalansu da kyautata rayuwar aikin da suke rike da yana sanyawa a shiga cikin yajin aiki ko ya zama to wanda za a cewa masu zaman kansu ne kamar 'yan kasuwa suna da hujja su ma kaga su aza sandika to ko su kansu kaga sun tsunduma cikin yajin aiki ya zamanto da akwai wata hujja wadda su suna dibin ita ce gimshikin su shiga wannan yajin aiki bangaren ɗalibai musamman su ma tun da eh, kundin ƙasa ya ba su damar su kafa ƙungiyoyi na eh, ƙungiya ta sandika su kansu suna iya shiga yajin aiki neman a shahe musu hawayensu mm-hmm. wanda doka ta ba shi damar ya shiga yajin aiki in ka ga ya mm-hmm. shiga yajin aiki to akwai koke-koken da ya gabatar da wajen hukuma ko ko wajen wanda suke da nauyin su shahe mishi hawaye ya zamanto da bai samu nasara ba yake kai shi ga tsunduma a cikin yajin aiki shin akwai wasu matakai da ya kamata a ce kungiya ta bi kafin ta shiga yajin aiki eh lalle ita ka san duka doka inda ma take da daɗi kenan wato duk iya yadda ta baka inci to akwai yadda take yin tanadin yanda za ka amfani da wannan 'yancin naka yanda ba zai taka 'yancin wani ba ko ko ba zai taka 'yancin ƙasa ba gaba ɗaya shinhiɗe shinhiɗe wanda adda kwai shi dai ne na farko eh, sai ka bayyanar da cewa menene ka waɗanda kake ganin cewa ya kamata a shahe maka hawaye a kansu in baka bayyanar da su ba baka da hanyar ka faɗa yashin aiki in ka tashi lokacin da ka bayyanar da su ka nemi wannan eh, hukuma ko ko wanda yake da nauyin shahe maka hawaye sai ka nemi zama tare da shi na tattaunawa kenan a nan gurin duka ana neman a yi sulhu kahin a kai a tsunduma cikin yajin aiki in wannan tattaunawa da kan nema da shi wannan magabacin baka same shi ba lokacin ne kana da dama ka aje takardar da za ta faɗa mishi cewa kayi niyyar tahiya yajin aiki shi ma wannan sai ka aje shi masalan ban iya da ya zo yanzu in aje maka takarda dan kana mai gida na in aje takarda a yanzu in ce kuma yanzu ga zani fara yajin aiki mm. dokar kasa sai ta baka dama ka aje yajin aiki amma sai ta ce to sai ka aje shi a cikin eh, tsawon eh, kwana uku wanda zai ba da dama shi wanda yake da nauyin shahe maka hawaye shi ma doka ta mishi cila cikin cewa radda duk ka kawo mishi takardar wannan ka aje to kahin ranar da kace za ka tsumnama wannan yashin aikin ya kamata ya nemo ka da gaugawa ku zauna ku tattauna a shahe wannan hawayen yanda yashin aikin wannan ka a cikin shi lawal adamu ya kake kallon wannan al'amarin na yawan shiga yajajen ayyuka na kungiyoyin ma'aikatan Nijar lalle shi yajin aiki yana da ka'idodi ba haka kamata ba a tashi kore lokaci a ta yaji aiki saboda in kuna tunani a Nijar akwai wata sandika ta likitoci da sun ka shiga yaji aiki wajen hiyar shekara biyu suna yaji aiki kuma bayan wannan yaji aikin da ake abin bakin ciki kuma ta mutu a nemi albashi to wannan kasan akwai haƙƙi ko a lahira aka ce wanda ya yaji aiki bai kamata bai ci albashi amma kaga mutane ba su tunani da wannan sai ka yaji aiki kuma ka zo ka ce ka nemi albashi to wannan haram ne wannan duke da ka kace insha Allah lahira za ka ramka ta kullu ina cikin waɗanda suka cir da Allah wanda na shiga yaji aiki ba tare da an yi nazari ba ba tare da an tattauna ba an canza miyo shi duk abin da ake da adam bil adam ai kuna tare har dai muddin ana sassantawa ana magana to za a samu mahita amma mahita kuma ya zama to bangare biyu duka kowa ya san abin nan ya kamata wannan bai kamata ba ina da bani da in mai gida ya ce baya da kai mai aiki ya kamata ka tabbata da mai gidan baya da amma ka kuma gidan ka kulle kullun koti ka ce fat fat baka da tun in ka ce fat fat baka da shi wannan baya ya gane a game da irin unhanin da ya kai maka kuma ce baka da shi shi yasa muka ce ya kamata bangare duka biyu in ana sasanta su zankin mu zunan su adalci amma abin bakin ciki na faɗa ma da kwarin ita siyasa yanzu ita shiga saboda yau in kai lissahi ilahirin kungiyoyin kwadago da dama sun sa sa kansu wata aƙida ta siyasa ba kamar yadda mun kasanta ba kahin demokrasiya ta fara a Nijar lokacin babu demokrasiya a Nijar ko an ce ka ta aiki ba ka ta aiki don kasa abin da zai wakana bayan ka kahin ma a ta yaji aikin sai an tattamna sosai sai an canza miyo sai an ga abu ya kai inda bai kai ba ana ma yiwa sai an bido tsakani waɗanda za zakwa su ma su yi abin da su ke cema mediation amma yanzu wani lokaci da muka shiga na siyasa ƙungiyoyin ƙarago kansu ga su na an kirkiro su barkatai kamar yanzu kan ta yi ba fannin makaranta wajen ƙungiya 71 ko 75 kuma ƙungiyoyi yi ne na ce maka wa'anda gungi mutum goma mutum ishirin suke zama su tsara su saboda neman biyan wata bukatar su tunda wasu malaman makarantar kaga cikin daji suke amma na so a koma babban birni sai a zo a tsaya a kirkar kungiya duk wa'annan da suka shiga cikin wannan kungiya sai kaga ayo takarda an zo minista ta malaman makaranta an ce ai malaman shugabannin kungiyoyin a maido cikin birni su ko an sun shigo cikin birni ba wani aiki suka daga nan sun aje wannan karanta suwa sai su sa kansu cikin aqida ta shiga wannan zauren dan siyasa shiga wannan zauren dan siyasa kana neman wani shedi da za ka yi ma wanda ke biyan ka cewa da gwamnati dan saboda ka kawo ta makarƙashiya kasa saboda biyan wani guri naka da ka sa gaba shi yasa yau gwamnati in ta ce ma za ta tattauna da yan a akwai matsala saboda uwan ga bangare an ka tattauna da shi wancan bangare sai ce ba a tattauna da shi ba Muhammadu Alhaji Amadu ana zargin ku da cewa ku kungiyoyin ma'aikata na Nishar kuna sa siyasa a fafutukar da kuke yi da sunan kare hakkin magoya bayan ku me zaka ce game da wannan zargin doka abin da ta aji duk wanda ya yi yashin aiki ranar wannan ta yajin aiki bai da albashi masalan in ka yi wata guda na yajin aiki ɗaya kwana yana bin kwana in wata ya mutu ko ka je wajen ɗauka albashin ka zaka iske babu ko dala wannan abin da yake wakana ne musamman a fannin makarantun ne ƙananan makarantun ne kuma musamman abin da ya shahi contractual de bangaren ilimi ina zuwa kaga doka a'a mm. doka hoga mm. abinda ta aje ko gwamnati yana da hanya duk in aka yi yajin aiki duk wanda suka yi yajin aiki ya ɗauki sunayensu ya cire musu wannan alawusu na kwanakan da suka yi Ko wani ma'aikaci Ko wani mm. ma'aikaci ne likita ne mushen lakon ne dan gidan gona ne dan eh, duwaniye ne wane ko shi wane ne ma'aikacin wannan in yayi yajin aiki hakkin gwamnati ne ya hidda wannan kuɗin amma me muke gani a takamaimai abin da yake wakana shi yasa na ce maka ra'ayi ne wanda ake bugun mutane da shi in aka yi yajin aiki yau a cikin fannin makarantun nan ƙananan makarantun ne inda ake yin wannan surtu za ka ga wanda suke ma'aikatan functionaire wanda ake ce ma titular mahi yawansu ko dala ba a ɗauka musu a cikin albashinsu. Wato ma'aikatan dindindin. Ma'aikatan dindindin. Mm. Amma 'yan kwantaragi za ni yin rantsuwa billahi lazi la ilaha illa huwa kwanukan da suka yi na yashin aiki sai an hudda shi kaga kenan nan wurin babu hujjar da za a cewa ma'aikaci yana yin aiki ya je ya tara hannu a bashi albashin shi mhm. in ba dan da yake ba su kansu mutanen gwamnatin ba su ma ƙasa adalci ba su yin gaskiya tunda wannan doktororin da suka yi suke yajin aiki ai doka ta ce a buga musu wannan dan mi ba a bugunsu da ita su likitoci. su likitoci. dan mi ma'aikatan mushinan lakwal na diddindin fonctionnaire don mi lokacin da ake yajin aiki sai a yi bara-bara sai a hidda waɗanga 'yan kwantaragi sai a buge su su kuma waɗanga sai a kyale su ka gani ko malam lawal adamu an san cewa kafin duk wata kungiyar ma'aikata ta shiga yajin aiki akwai takardar da take ajewa ta barazanar shiga yajin aikin tare da ba da wa'adi na tsawon kwanaki uku cewa idan ba a biya mata bukatotinta ba to za ta shiga yajin aiki amma kashi sai a wayi gari har wannan wa'adin na tsawon kwanaki uku ya kammala ba tare da an kira kungiyar ba ko kuma magabatan wannan kungiyar domin tattauna shin baka ganin rashin kiran kungiyar eh, domin tattaunawa ba yana nufin cewa an ba ta hanya ta shiga ajin aikin ne ba in eh, aka ajiye takarda a bisa hanya kai wanda aka aje matakarda ka yi kokari yi kira a zo a zamna ku kuma an ka kira ku zo ku zamna kuma ku zama na ladabi kuma a zo da mutane masu hankali masu nazari masu ladabi na gari waɗanda ya kamata su saurara don saboda mai mulkin ka komin karamcin shi shi abba gare ka kenan iya kire ka zo kai mai ladabi ku tattauna amma lawali mafi yawa a cikin takardar a ƙarshe suna bayyana cewa sun buɗe hanyar tattaunawa da magabatan nasu sai ka ga kuma duk da haka ba a kiransu balle a tattauna da su eh na ce maka shi magabaci ka gane ko abin da yasa na ce maka magabatan nan suna da laihi in aka aje ma takarda su aka ce maka mun muna jira abu a kire mu ya kamata ku kire su su zo in aka kira su ma kamata su karbi kira amma ya zamanto tahiyar gwamnatin ma da ake shi yasa na ce maka siyasa ce ake wata baka siyasa tahiyar gwamnatin ma da ake cikin ma'aikatan ma na gwamnati wanda shi shugaban kasa ya ba yauna aiki a akwai lalaku cikin su wa'anda su ma suke wata ummar uba kasa ba a kira sai kaga sai abu ya kamari ya lalace sannan sai ka ce aha ai gashi ma'aikata sun shiga shi aiki shi kuma alhali inda shi shugaban kasa waɗannan da bayo na aikin nan sun ɗauki amana guda ya kamata su kare su tsare inda duk an ka ce ga kes abu zai wakana wuri guda ko da shi ta ne an kai a kira wani ma'aikaci cikin su a ce aska wannan ma'aikata ta ku tabbas ne abin da muka shi tunda akwai service da dama na na ofishin police wanda ke da ma kuma akwai mutane da dama yau da ke ransanyama suke zakwa suna faɗa mai hukumomi cikin harkar siyasa eh kuna labari wuri kaza ma'aikata suna so su kaza saboda dalili to kai shirgaba wannan mai kula da kamfani wannan ya kamata ka yi kira ɗaya ma ko biyu ka ce musu aska abubuwan nan da muka shi kaskas wajen ku haka za ta wakana in ka sha kana sai ku ɗauki mataki tun da kin guri ta abin bai lalace Mahmud Alhaji Amadu an san cewa jamhuriyar Nijar akwai hukumomi daban-daban da ke kula da sasanta al'umma idan akwai wata matsala kamar hukumar CNDH da CNDS. Shin wannan al'amarin na yawaitar shiga ya jajen ayyuka na kungiyoyin ma'aikata na nuna cewa ɗannan hukumomin ba su takar wasu? Kamar yanzu CNDH tana iya kawo ƙoƙarinta saboda ita duk abin da ya shafi hakkin ɗan adam hmm. shine gwamnati ta aza mota nauyin ta yi nazarin shi ta ga yaya yake tahiya ta ga yaya ina yayi kyau ina yayi kamata a gyara da wani wani duka waɗannan suna iya kawo gwalgwadon ƙoƙarin bakin eh, ƙoƙarin su saboda eh, eh, ƙasa ta zamana lahiya hmm. tunda babban gurin dai na zaman lahiya ne. yanzu in ka ɗauka bisa cnds duk wanda zai yajin aiki in ya aika ma ministar kinshi ka gani yana aika ma cnds don ta sani daga akwai matsala kuma ana neman sasantawa to abin da dai ake samu cikas shine ni na aje takardar yajin aiki ga koke-koke na na haɗe su na kawo maka na aje maka kenan dole za ka ɗauka wannan takardar tawa ka bibiya ka bibiya ka gani bisa waɗannan koke-koken wane ne kake da halin warkar da su yanzu hmm. wane ne baka da halin warkar da su yanzu sai ka hada da wani minister wani wani minister ko wata ma'aikata ko wani wane ne sa'an nan za a samu sai ka yi wannan nazari duka Laula Adamu mafi yawa kungiyoyin da ke shiga yajin aiki na zargin gwamnati ne da rashin cika alkuran da ta ɗoka a yarjejeniyar da suka cimma tsakanin su. Ita gwamnati duk inda an ka kama ta takarda da matsaloli ga su akwai matsaloli waɗanda take iya ta fuskance su kai tsaye akwai kuma matsaloli wanda ta danganta da siyasa saboda ta shaho mutanen nan kamar maciji ne sai ka shahe shi ka shahe shi kana tsammanin ka wannan lokacin za ka samu wata kofa amma ba ka iya hitowa ne aka ce ma sai kredita ba ka iya hitowa kiri da kiri ka ce ma talakanka abin nan bai yiwa wannan ko a duniya akwai shi abin da to amma idan bai yiwa me yasa ita gwamnati take amince. ta eh, gwamnati saboda ba ta son ta nuna ma ma'aikatanta ta kasa ba yiwa na gwamnati ta nuna direktawan ta kasa kana shi kai tsaye gwamnati ta nuna ma talakanta ta kasa amma tana neman fani hanya wadda za ta shawo su sannu sannu ta ga kuma lokacin da sun kasa nan su ma ba kasa bane suka sun nema ne sun nema sun bincika sun nema sai Allah ya sa wani bi sai su samu kadan su ce gashi za su sukanta su kuma wani bi sai ga abin wanda suka musu alƙawarin kuma abin su ma su walwale shi cikin wannan lokaci to shi duk ke kawo wannan matsalolin amma ya kamata ai akwai shi ana iya kiran sandika a sorce a yi musu bayani ko haƙuri hakuri ku ce mun goya ban ko yi hakuri muna cikin wannan kokowar amma mu kun san masu taimaka mu wannan numbers to gwamnati batta da wannan husa'at shi yasa kullun nika cewa gwamnati tana da kankanci wajen sanarwa wajen wallafa labari gwamnati tana da kankanci sosai ya kamata gwamnati ta ba da ƙarfi wajen wallafawa da wajen saduwa da ma'aikata lokaci-lokaci ya kamata ma a ce yau ƙasar mu ta kai inda duk wata ya mutu ana kiran dukkan mayan ƙungiyoyin ƙwadago ana zama da su da prime minister da president assembly da mediator de la shi shugaban kasa babba ne daban ne su zamna da su a tattauna duk wata a samu rana guda da aka zakwa cikin babban zaure a tattauna da su cikin eh, kwanciyar hankali da lumana da nazari mai zurfi a tattauna inda suna haka nan wallahi da ya ji aikin nan duk To jama'a a duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su. Da farko akwai Muhammadu Alhaji Amadu shugaban kungiyar da ake kira Open kuma ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati sai Lawali Adamu shugaban wata kungiya da ake kira MAP a madadin su da Nasiru Tankare da haɗa mana sauti. Ni Yusuf Abdullahi nake cire ku kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun san gawo yake wuni haka wali adali abokin adilai abokan wali adilai yaran wali adilai makidan wali ma adilai mu duka adilai ne shatan zamani duka kaf adilai ne duk wanda ka gani tare da shi adali ne shatan zamani to Allah ya sa kowa ya ci gaba da adalci da ma'aikatan da gwamnatoci da sauransu ah, kun ga tattaunawa da suka yi kenan daga bangaren Nijar na ganin mm. cewa ya yaje yajen aika a bangare da dama mm. ba wai kawai wuri ɗaya na malamai ba na a duka gaba ɗaya matsalolin da ake samu so eh, Allah kin ga wannan mm. tattaunawa da suka yi na Yusuf sai mu ce mun gode kwarai sannan sun yi magana musamman san zuciya yana daga cikin abin da yake sannan akwai wata magana da yawan da nake son kila mu sauraro mu ja hankali wanda yake maganan eh, cewa ma'a ma'aikatan da suke eh, kin san an ce ka a baka albashi in kai baka yajin in kana yajin aiki mm. to sai ya ce yi eh, rantsuwa ya ce ma'aikatan gwamnati na dindindin mm. ba ana biyan su komin yajin aiki in aka yi wannan kuɗin an dawo za a mai da da musu amma na kwanta rage ba za a yi ba to kinga ana buƙatar adalci a wannan wannan bangaren to bayan wannan mun ji na Nijar haka muka ba da kuma a can ma Najeriya makwauciyar Nijar din domin mu ji shin wannan matsala ta yajin aiki yaya masu fashin bakin al'amuran yau da kullum ko kuma masu hannu da shi da masu kowa kowa a ciki yake ganin abin bari mu dan ji kaɗan daga cikin abin da muka samu ni a gani na wannan abun kunya ne zamu iya cewa a najeriya saboda najeriya zuwa niger daɗa ɗaya ne a nan ƙasashenmu na afirka ana ganin cewa najeriya ita ce kusan jagaba a cikin ƙasashenmu na afirka amma kuma ita ce ƙasa wadda aka kusa fin samun irin wannan matsatsaloli domin wannan ba lokaci ne da aka fara fuskantar irin waɗannan damuwoyi a najeriya wannan abu za mu iya ta'allaka shi akan akwai son kai na shugabannin da muke tare da su domin mafi yawan 'ya'yansu ba sa karatu a gida najeriya wannan kaɗai ya isa ya sanya su kime da hankali wurin kyautata wa 'ya'yan talakawa tunda sun san cewa 'ya'yansu ba sa a zaune gida najeriya duka a tare dai a yi ma juna adalci daga ciki ne mafita kowa sai ya sa haƙuri hmm, to ana ba mu haƙuri gaba daya. Mm, insha Allah sai mako mai zuwa za mu ji ragowar wannan hirar da Hassan Maina kaina za ta mm. kasance insha Allah mm, a zauren matasa insha Allah <laughs> eh, usman wani abu nake karanta eh, jiya eh kina ta murmushi eh, yanzu aka dace ah, menene a ah, mm. ah, shafin mu na Facebook mun sa wani labari kan wani wata kungiya ne wani ya faɗi wannan maganan wai dalar Amurka saba'in da biyar zai iya fitar da ƙauye ɗaya Afirka daga talauci dala biyar kamar yaya dala saba'in da biyar dala saba'in da biyar to kaga anan amurka dala saba'in da biyar mutum zai iya eh, dala saba'in da biyar zai maka eh. ka cika mota da mai ka eh. je ka kai famil ka kuci abinci abin da ake nufi eh mm. mutane suna na duba ra'ayoyin jama'a cewa wannan ƙarya ne waye waye to shi abin da yake nufi dala da dala saba'in da biyar mm. wani ƙauye ka je ka samu mutum ka ba shi jalin dala saba'in da biyar nawa kenan a dala eh to kuma haka wannan ya fitar da shi daga cikin saboda ko da ba komai ko akan naira ɗari Eh. ita ce sai kaga shi ya ishe shi sai da goro eh, sosai a ce wannan maga eh, ko yin yar teburin kayan miya to kamar sama mm. da dubu ashirin kenan to ai ko da naira ɗari ɗari take ai ka bashi akalla da sama da dubu biyar ne albashi wani ne ma wani ma bai kai ma wani albashin shi ba na ana magana wasu ma an ce dubu ya takwas ba ne ya zama abin nan ba ya gagara kuma kin ga saba'in da biyar nan tafi karfin ta naira tafi naira dubu sha takwas ɗin kenan mm. kusan dubu ashirin da biyar da wani abu hmm? ta kusan ninka shi to Allah ya sa ko oh, ina da dabar hmm? to kamar kamar yadda dai muka faru dan wannan somin tabi na zauren tattaunawa na yau da gobe a cikin shirin namu na mako mai zuwa in Allah so zamu ji daga bangaren Najeriya shin wannan yajin aikin da yake ta kunno kai tsakanin Najeriya da Nijar su ma suke kallon shi kamar yadda muka ji tattaunawa daga Nijar sai mu ce da fatan su kuma waɗanda abin shafa sun ji sannan za mu iya kokarin mu ga cewa mun hada da bangarorin gwamnatocin guda biyu a mm. Nijar da Najeriya mu ji ta bangaren kuma da fannonin ma daban-daban ne ba eh, ko ina ko taba wato musamman tun da yanzu mun ji na mutanen da suka shafi abun. to sai mu ji ta bangaren gwamnati su ma ya mm. suke kallon lamarin Allah kai mu da rai da mm. lafiya amin su ma amin to mm. yanzu kan kusan sai in ce dole a mu tarkarta ina mu ina mu <laughs> mu sallama sai gobe mu baki wuri da maganar lafiya ko za mu magana eh. ambaliyar ruwa da yake ta fama insha Allah Allah ya nuna mana yanzu kan a madadin Maryam Bashir Bugaje Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin sai injiniyan mu yau Mr. Patrick sai Karina wadda ta haɗa mu a shafinmu na Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. kowa ba ta mance ba